Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Shirin namu na wannan makon zai duba salon karin magana a harshen ɗan Adam musamman ma dai Bahaushe. Shin menene karin magana a mu'amalar Bahaushe ta yau da kullum? Shin gaskiya ne cewa kowace karin magana na da mahallinta bisa wasu dalilai? Yaya zamani ke shafar amfani da fahimtar karin magana a ƙasar Hausa? waɗannan su ne tambayoyin da shirin namu zai ƙoƙarin amsawa amma a matsayin shimfiɗa ga malam sufiyanu sadiq abubakar masani kan yanayin zamantakewa wanda zai bayyana muna muhimmancin karin magana a harshen ɗan adam da farko dai yana da kyau san cewa karin magana ba wai a harshen hausa ne kawai yake ba akwai harsuna da dama da suke amfani da karin magana a cikin yadda suke hulɗa da mutane da watakila za a iya cewa eh, ya fi na bahaushe misali kamar ah, a duk duniya yana ɗaya daga cikin harsuna mutanen da ake girmamawa saboda yawaitan amfani da karin magana dalilin kuma da yasa al'ummai suke amfani da karin magana akasari saboda shi karin magana zaka samu wani abu ne da yake dauke da 'yan kalmomi kalilan amma kuma zai ba da ma'ana mai yawa saboda haka ana auna kwarewar harshe a hannun dan adam a ma'aunin yawaita amfani da karin magana don isar da sakonni da waɗanda yake magana da su ya Allah magana ce ta baka kamar yadda muke yanzu ko kuma a rubuce ma'ana duk ƙwarewar mutum a harshe idan bai san karin magana da ake amfani da su a cikin wannan harshen ba ana iya cewa da sauransa duka harsunan eh, misali najeriya tun da anan muke zamananci ya ya gurbata masa harsuna da yawa yanzu zaka ji bahaushe yana magana yana amfani da wasu kalamai waɗanda na turanci ne zaka ji an ce waje ka ɗauko mun bokiti misali mm. irinsu irinsu suna nan da yawa kamar yadda ake magana ɗan bahaushe a cikin gari yanzu zaka samu in ka ce mai taguwa misali ko tagiya bai san me kake nufi ba to dalili shine yawaitan shigowar mutane birane mutumin ƙauye kuma dama shi aka fi sani mm. da wajen raya harshe saboda baya samun wasu bakin kalmomi suna shigo masa a cikin yadda yake amfani da waɗannan kalmomin sai dai kuma a ɓangaren bahaushe kamar yadda bincike ya nuna karin magana kan samo asali ne kan yanayi lokaci da zamani dr muhammad bashir ruwan godiya masani al'adun bahaushe a kwalejin kimiyya da ke katsina a tarayyar najeriya ya mana tsokaci ba shi da karin magana irin daban-daban dangane da irin nau'i na abin da ake magana a wajen harkokin kasuwanci a wajen harkokin noma a wajen harkokin aure a wajen harkokin addini duka za ga cewa akwai karin magana irin dangane da lokaci dangane da zamani saboda haka zamu iya cewa kenan karin magana takan canza bisa ga yanayin da shi bahaushe ya samu kansa ga rayuwarsa kenan ai bahaushe mu kamar ce maka mutum ne mai fasaha duk inda ya samu rayuwar shi duk lokacin da ya samu rayuwar shi zaka cewa yana dauko karin maganganu yana sa su su daidai da zamani misali ka yanzu addinin musulunci akwai karin maganganu ba mu da su sai da addinin musulunci ya zo sannan aka same su misali zaka ce sai kai ta yi wai karuwa ta je mai hadisi kaga ba a san hadisi misali musulunci ya zo to da musulunci ya zo sai aka ji wannan abu sai aka dauko shi kuma aka karin magana ta dace da shi ai da ba a san soja ba abin da aka sani kila dogare da sauransu masu zuwa yaki to amma da zuwan soja ai kaga shi ma an yi karin maganganu wai aka ce dan sanda ya ga gawa soja aka ce a sha kudatan bangaro an gudu ta ga shi mushe mota ka ga wani kalmar sukin na zamani ya zo an samu mota an samu dan sanda an samu soja haka kirkiro karin magana da ta ce da irin wannan kuma ake amfani da ita shin za mu cewa malam akwai karin magana da lokaci kan cin mata ko zamani a daina amfani da ita ito eh da ka ce ga karin magana wacce zamani ya wuce da ita sai dai ka ce zamani ya zo a ƙara inganta da kila a sa wasu kalmomi sababbi a cikinta wanda za a ƙara bunƙasa harshen dan kullum ai bunƙasa harshe tana tafiya ne da aran kalmomi da yake da wasu harsunan da kuma duba da zamani yana ƙara gina kalmomi shi a cikin abin da ya zo na zamani to sai dai a ce karin magana ta zo ko kuma zamani ya zo a ƙara inganta ta amma da a ce zamanin da ya zo an ƙura karin magana ta da amfani sai dai kila saboda tasirin zamani da yake amma an rage amfani da yawanci karin magana idan ba ga mutane irin namu na kakara ba wani suke amfani da harshen yau da kullum amma zaka yanzu yan birni zaka cewa zamani ya zo ya tafi da karin magana da yawa da gare su ba wai dan karin magana ba su da amfani ba a'a saboda rashin sanin karin magana ne zamu iya cewa kamar yadda yanzu kake magana akwai karin magana da an fi amfani da ita a karkara da da birane a ai kar magana damar karkara ta taso ai nan aka san harshen nan ake amfani da shi nan ake huda da shi yau da kullum nan ake yin ta kai tsaye mutane su ji ta binni sai dai in an cuɗanya da mutanen karkara sannan za ka ji ana yin ta da yanzu za ka ma yara matasa yanzu ai ba ma san me karkar magana ba saboda me ba su amfani da harshen sosai cikin tsagwaran tsaba shi yanda mutumin karkara yake saboda kai yanzu za ka ji mutanen karkara sun yi fahimta karin magana kuma sun yi amfani da ta akwai wanda bai maka magana ta minti uku bai ji maka karin magana ba saboda tsabagen sanin harshen da fahimta shi duniya aka fanke ai shawarma lahira can babu gidan biredi ba tsire ba falangu alkur'an ba mai dora shayi kowa zai je ya dora a sa wani kiri ya tambaye shi saurara ku ji ne wata waka zana tsara akan wasu 'yan matan ƙasar mu wai ba sa son wakar garinmu to wakar wa suke so da za su ga al'adan garin su su kama na turai 'yan asara wai wakar hausa ce ba su so ba ji da yake ra'ayi ya bambanta kan yadda zamani ke shafar karin magana da amfani da ita a ƙasar hausa watakila abin da ya tabbata shine yadda zaman birni da alƙarya ko shakka babu ya shafi amfani da fahimtar karin magana a mu'amalar bahaushe da sauran ƙabilu kamar yadda wakilinmu shehu saulawa ya tabbatar a tattaunawarsu da wasu hausawa mazauna birane Assalamu alaikum sunana Garba Alijos mazaunin Bauchi. A gaskiya ni ban san ma ya karin magana take ba. Sai ba ba bane? Ni ba haushe ne gaba da ba. yanzu baka da wata karin magana ɗaya da zaka gaya min wallahi babu ni kan ba ni da in ban da hausa nan dai da nake ji ita nake ji kawai eh sunana Adamu Zubairu Muhammad eh gaskiya akwai karancin sanin karin magana kasantuwan rayuwa irin ta bariki muna cikin gari eh. to amma dai duk da haka muka yi iyaka kokari mu dan yi wasu karin magana eh sosai ma ko yaushe kake amfani da ita ko kuma dai sai ka samu wurin da za a fahimce ka yawwa eh dama sai ka samu inda in kai za a iya gane wani in kai bai san mai ka faɗa ba sai yi dariya kawai dan zaka ba shi dariya yanzu akwai ta karin magana dan iya maka misali da ita mm. sai in ce maka ana yi da kai yafi ba a yi da kai mm. wai sarki ya zama sanki sankira mm. to in ka tambayi wani ka ce masa me sankira bai san me kiran ba mm. ka fahimta eh. sannan kamar na je gida na ga yara ko mata sun dan yi almubazaranci da kayan abinci ko na bance ikon Allah an ce wadata shuka da bakin buhu alalai wato kai ta zuba ki eh, ta zuba iri iri ya zan shi dama karin magana yana mm. fadowa ne daga lokacin da ka same shi yawa kamar misalai da ka bani za mu iya cewa zamanka a cikin bini ya shafi amfani da kake da karin magana eh gaskiya dai iya shafa saboda yanzu mu da kai magana da yawa ka ji mutum ya shigo da turanci ko da bai iya turancin ba eh. akalla akalla ka ji oke uh-huh. waye duk irin wa'annan su suka kawar da irin wa'annan karin magana da muke amfani da su kakan je karkara na kan je kwarai to can fa a can kan yana nan har yanzu a yanzu in kai laifi ma mutumin kauye kawai da ka je na dan maganganu ne baka san me ba ashe duk da kai yake ya maka wankan babban bargo tas amma magana ce duk karin magana ce sai dan kana da wani dan uwa a kusa duka sai ya taya ya fasara sai fasara maka ka ce a ah, wani kai ko duka ko zagi ko karama <laughs> sai dai kamar yadda dattijo kuma basaraken gargajiya wato comrade abdullahi koli dan amar na ningi a jihar Bauchin tarayyar Najeriya ya tabbatar dole a yi taka tsantsan wajen amfani da karin magana a wasu lokuta domin a cewar sa rashin fahimtar saƙon da ke kunshi a cikinsu kan iya haifar da wasu matsalolin. Eh, shi kar magana yana taka muhimmiyar rawa a cikin al'umma ah, na farko hanya ce gajeruwa mafi sauki ah, wani lokacin ko mutum zai barar a cikin magana to za a iya masa karin magana ya fahimci cewa akwai kuskure kamar yadda ake cewa za ka bigi garwa to kaga wannan wani karamin misali ne idan ana taɗi an karar da kai yawa ah, kai hatara to misali kamar yanzu ina so in ce shugaban ƙasa muhammadu buhari kalangun karfe ne da yawa za su bashi fassara da dama to amma ka san kalangun karfe baya matsuwa to kaga yana ɗaya daga cikin wata hikima <laughs> eh, yawwa ko kuma a ce wannan labulan karfe ne to labulan karfe kaga wato abin da yake ciki sai ya ga dama ya buɗe kofa saboda iska ba ta kaɗa shi za mu iya cewa karin magana wanda wata alama ce na cewa mutum ya kware a harshe eh yana nuna akwai kwarewa saboda za ka iya karin magana wanda kai ma bai fahimci me kake nufi ba tilas zai zama tocin sai mutanen sun je yadda da yaran naka kuma suna jin hausan kafin su fahimci me kake nufi saboda ka in ka je wani wuri kai wata karin magana kai wani magana ka kuma fahimce ka to kaga sai ya jawo maka duka misali zan baka ko ni basarake mm. wanda aka zo ana abin nan sai yana cewa mai ido ɗaya ka gode allah don makaho ba gani yake ba to waka ce to amma shi wannan shi shugaba shi wanda ake waka ido ɗaya gare shi kuma babba ne so abin da ya zo ya yi shine sai sa dogare suka zo suka rarraki waɗannan makaɗan eh, maimakon a yabe <laughs> shi ya zo ya yabo <laughs> ya zo ya samu lada maimakon ya samu lada sai aka ci sa ya nemo bulala maza a sallabe su hmm. tunda ana waka ga eh, mai ido ɗaya ne yawwa to kaga nan maimakon waka ta yi tasiri hmm. sai ta jawo matsala a tsakanin makaɗin da shi wanda ake yawwa Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu, kama tun daga kan Dr. Bashir Ruwan Godiya da kwamar da Abdullahi Koli ɗan Amar na Ningi, jihar Bauchin tarayyar Najeriya, sai kuma Sufiyani Sadiq Abubakar, sai kuma wakilinmu Shehu Saulawa da ya haɗa mana firarrakin ni Muhammad Salisu Hamis tare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa da ku bisa lamma huta lafiya.